ana tsakiyar yunkurin da majalisar dokokin adamawa ke yi na tsige gwamna murtala nyako kungiyar masu ruwa da tsakin pdp adamawa ta yi taro a nan abuja da azawa gwamnan laifi kan wannan zallume kungiyar wacce ta raba manema labaru sanarwar bayan taro ta nuna ɓacin raga abin da ta kira shishigin da gwamnan ke yi kan mulkin shugaba jonathan da hakan ta ce bai haifar da riba ba ga yunkurin dawa da zaman lafiya a arewa maso gabas tsohon kantoman soji na jihar plateau air commando dan suleiman shine shugaban taron zargi da muke yi ba zargi ba ne mun ba mu yarda da maganar da ya faɗa abu ne ya yi magana ne da wanda ba shi da kyau ba mai da kyau jin daɗinsa mutum ne wanda ya tashi ne yana zagi cewa wannan tashi hankali ne da ake yinsa a arewa ya ce gula jonathan ne ya kawo wannan abu da gwamnatinsa da soja Ka san da ba gaskiya a ciki don bai fito da magana daya ya nuna cewa ga anda yadda jonathan ya wani abun ba wato a takaice dai a baku gamsu da yadda shi gwamnan yake yin bayanai da adawa da lamuran gwamnatin tarayya ba hmm, ya ba mu gamsu da shi da zancen sa ba san. ba da ba yana pdp ba rashin gamsuwa da mutanen shugabannin pdp ne yasa ya bar pdp a shi kansa ya gyara zamansa ko ba haka ba ya gyara zamansa wannan da ya nuna 2015 kuna tunanin watakila za ku dage ku sake dawo da pdp a adamawa kenan wannan ba shakka pdp za ta ci zaɓe a 2015 a adamawa a gefe guda jam'iyyar apc ta nuna damuwa ga abin da take ganin bita da kulle ne ga nasarar adawa kan gwamnati mai ci mai malabu ne shine babban sakataren jam'iyyar. Masu iya magana suka ce shure-shure da ba ta hana mutuwa. Wannan abin da ake yi mahukuntan ƙasar nan suna bari ana yi wa ainihin mulkin demokradiyya karan tsaye, kuma tana ƙara saukar da kiman demokradiyyar ƙasan a mizanin ci gaban demokradiyya a duniya. Domin farko mutuncin ƙasan da kuma mutuncin yadda ake ganin ci gaban demokradiyya na ƙasan. jiragen da suke yawo a ƙasar nan ba jiragen mutanen apc ne kadai ba ai ba a hana tashi ko saukan jiragen wasu sai na mutanen apc me dalili duk binciken da na yi ya nuna kowane bangare na kamun kafa da nuna dabarun siyasa don tsigewa ko barin gwamna ya ci gaba da mulki har karshen wa'adin gwamnatin in ba a manta ba gwamna ya aza a ta'azzarar lamuran tsaro kan gwamnatin jonathan yawancin asoro su rage mana wannan masifu da ke sauka a kasar mu don allah su sassauta wannan masifa yi yawa kuma muna amma daga wajen su suke zuwa abin yake zuwa komawar naku apc ya sanya pdp da apc sun yi canjaras a yawan gwamnoni a arewa maso gabas nasiru adamu alika murar amurka daga abuja najeriya